A nan muna a makarantar ƙauyen Kabra da ke cikin jihar eh, Gidorinji yankin Maraɗi, ɗaya daga cikin makarantu da ke karɓar yara 'yan gudun hijira domin ba da ƙwarin gwiwa ga zuwan yara 'yan gudun hijira a makaranta. Ƙungiyar ONG NRC tana kawo tata gudunmuwa. Ɗaya daga cikin mamba na tsarin ilimi na wannan ƙungiya ta yi bayani. A bangaren ilimi da horo ba tare da son kai ba kahin mu kai gaba da gudunmawar mu da kamaimai muna duba irin bukatar da makarantun da muke dafa ma suke da daga nan ne kuma muke kawo tamu gudunmawar wanda ya hada da gini dakunan karatu a cikin makarantun da ke karɓar yara 'yan gudun hijira don ƙara karfafa ma makarantun kwarin gwiwa kuma muna raba kayan karatu don yaran su samu himma cikin karatunsu. makarantar kabara na da yawan dalibai kusan 300 daga cikinsu kashi 34 suna wakiltar yara 'yan gudun hijira dukkan yara ana ba su kulawa guda wajen ɗaukar nauyinsu kamar yadda daraktan makarantar isufu alu ya bayyana ta hanyar buƙatar mu ne ake ɗaukar nauyinsu na rarraba musu kayan karatu ɗaliban na ajin sai e har zuwa sai ana rarraba musu kayan karatu kamar irin jaka da kuma littattafan karatu da alka kalaman rubutu ba tare da nuna bambanci ba akwai yaren 'yan gudun hijira da muke karba a makarantar mu. kuma muke ɗaukar su ba wani bambanci ga kwamitin kasar norvege a game da 'yan gudun hijira girmama ƙa'idodin jin kai ya zama wajibi wajen kula da waɗannan yara aikin da muke yi ba tare da nuna son kai ba na ƙara mana samun karbuwa wajen al'umma haka zalika wata dama ce a gare mu ta mu samu isa ga waɗanda suke cikin tsananin bukata misali idan magabata ko kuma 'yan ta'adda wanda ba su da akida ba sa bukatar kasancewar masu agaji a cikin wasu yankuna ko kuma wajen wata al'ummar ba a iya sanin takamaimai bukatar mutanen balantane ma a kawo musu ɗauki kenan a wannan yankin taimakon na jin kai ba zai yi tasiri ba ala dole sai mun kiyaye ka'idodin da suka gindanya sharuɗan jin kai mu tunatar da ku na kare rayuwa da kuma girmama 'yancin ɗan adam bisa waɗannan sharuɗa dukkan ƙungiyoyi masu taimakawa an buƙace su da su girmama 'yan ƙasanci ƙabila addini yanayin rayuwa da kuma yanayin siyasa a cikin tsarin su na gudanar da ayyukansu. Studio Banangu.